halin da ake ciki yanzu ina tare da mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masani um, ranka yadda yau an shiga rana ta hudu da auko wannan lamari na sata yaran makarantar sakandare a kankara shin kowane hali ake ciki dangane da kokarin da gwamnati take yi na jiha da kuma tarayya wajen ganin an ceto waɗannan yara to eh, na farko dai muna cikin halin juyayi da kuma damuwa kwarai da gaske to amma tun daga ran lahadi da jami'ai na gwamnatin tarayya da ministan tsaro da duka shugabannin aikin tsaro na ƙasar nan suka bayyana kuma suka turo mutane suna cikin daji babban abin da ke gabanmu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin haɗari ba so kokarin da ake ta yi kenan a tabbatar da an an su cikin ƙoshin lafiyarsu kuma jami'an tsaro sun gama tattara kusan bayanai da suke nema yanzu haka suna cikin daji sun fara shiga dajin da nan jihar katsina da inda ake zargin yaran suna cikin jihar zamfara suna aiki to har yanzu dai muna jiran su basu su ba mu wani cikakken bayanin abin da suke ciki ba amma dai mu muna nan ko da yaushe a cikin saurare kuma mun buɗe inda za a samu labari da kuma jami'an da za a samu a kankara da kuma nan katsina wanda za su yi wa yara bayani da kuma irin kuma su neman labarai. Ban sani ba ko akwai wani sakon da kake da shi ga su iyaye da kuma dangunan waɗannan ɗalibai waɗanda iftila'in nan ya faɗa masu kuma wanda har yanzu ba su koma gida ba. To, babban na gare su shine ƙara ba su haƙuri da kuma ƙara yin haƙuri da taimakawa da addu'a da kuma duk abin da ake jin za a iya abin yana da tashin hankali fiye da yadda za a iya bayyanawa. To, amma in al'amari ya zama muƙaddari to sai a rungume shi wannan kuma ba wai ya ɗauke nauyin da ke wuyan mu a matsayin gwamnati jami'an gwamnati ba ne insha allahu za mu yi kokari duka abin da ya kamata an so yaran nan kuma mun fara ɗaukan matakan da in allah ya da abada irin haka ba za ta ƙara faruwa a wato makarantu ko an su wurare da al'umma musamman yara da mata ke taruwa ta bakin mai girma gwamnan jihar katsina kenan right honorable aminu bello masari sani shaib malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya